ta take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarun amma da farko ga muhimman kanan nasu. a gaya mutane bakwai suka rasa rayukansu a cikin wata gobara a daren jiya akwai mu da karin bayani tare da daraktan kare fararen hula na jihar akan wannan al'amari fiye da makarantu 1,800 eh, suke da wuraren ciyar da yara a nijar hakan na taimaka wajen rike yara a makaranta cikin shirmu na musamman za je da ku a fawa cikin jihar adir bisa na ta yankin agadas inda aka gano da kasusuwan mayan namun daji dinosaur eh, fiye da shekaru 30 da suka wuce. To madalla yanzu ga labaruna ku ɗaya ina bin ɗaya mutane bakwai suka rasa rayukansu a cikin daren jiya zuwa yau a gaya cikin wata gobara da ta tashi a wani gida a cewar jami'an kwana-kwana ba a samu dalilin wannan gobara ba kaftan gero muhammadu daraktan kare fararen hula na jihar a cikin rahoton fadal alu. gobara gaskiya ta ta rayuka sosai to sai dai dalilin yanzu ban iya a kayyade in ce muku ga abin da ya sa hutar ta tashi rayuka har wajen bakwai aka rasa cikinsu akwai iyalin mai gidan mutum biyar da 'yan aiki su guda da wani yaro shi ma wani dan samari wanda ya zo shi ma ya kawo agaji ne allah bai sa ya hutu da rayuwa ba insecurity ta yawa ita ma tana ka insecurity kamar yadda kun ka gani jiya ana yin ginoni ana sa giri ana sa wasu abubuwa ko ka shiga daki ka kile giri ka kile abubuwa wajen nawa kun gani jiya wanga abin sai bare abin Allah ne ya kawo shi to sai a ce kuma akwai abubuwa da yawa inda suka kara wani abin karhi da muka zo lokacin da muka ɗauka mu kwashe mu katse karhon da aka rufe kowa duka wannan yana cikin abubuwan da yasa ba a samu aka hudu mutane da rayuwarsu ba sai kuma mutane hudu suka mutu kana da dama suka ji rauni shine sakamakon wani hadarin mota da ya faru a cikin daren jiya a zuwa safe a tsakanin balayara da yamai wata motar jigilar fasinja daga balayara zuwa yamai ta ci karo da wata babbar mota a kilomita 20 da balayara a cewar wata majiya ta wurin A Nijar makarantu 1,805 ne suke da wuraren ciyar da ɗalibai wato kantin scholar a kalla so biyu ake basu abinci a yini wanda a cewar shugabannin ilimi yake janyo da rike yara a makaranta an yi wata ganawa a yau da safe a yamai domin tattara kuɗaɗe domin kafa irin waɗannan makarantu a cikin ƙasa Lauli abdu daraktan tallafi ga makarantu ya yi wa ali tajisir ƙarin bayani Ba a buƙatar a yau sai an nuna mahimmancin rumbun tsumi na ɗalibai na makaranta. Duka bincike ya nuna cewa a lokacin da ɗalibai ake dafa musu suna ƙoƙari sosai domin ɗalibai su samu natsuwa na samun abinci kuma su tsaya su yi karatu. Dalilin shirya wannan taron a yau don mu yi gangami masu ruwa da tsaki ne. Domin masu ruwa da tsaki akan ci gaban makarantun boko su yi gangami domin dafa tallafawa gwamnati haduwar yau domin yin tuni ne ga masu ruwa da tsaki su san da cewa mun ɗauki aniya saboda haɗakan ƙungiyoyi na samar da cimaka a makarantun boko sun shirya cikin tsari domin a samu ingancin cimaka a makarantun boko a cikin ƙasashe daban-daban. Daga ranar 30 ga watan Nuwamba zuwa ɗaya ga watan Disamba aka gudanar da wani taron karama juna sani ga 'yan jarida da kuma masu yada labarai bisa yanar gizo kan musgunawa jansi cikin tsarin kamfen kwanaki goma sha shida na fafutuka a ƙarƙashin ƙungiyar rijiya wasu mahalarta sun bayyana ra'ayoyinsu a cikin rahoton Zainabu Abdu. Na samu karuwa sosai kan cin zarafi a bangaren jinsi da aikin jarida da kuma fannin masu aiki kan yanar gizo. Eh, a matsayina na mai watsa labarai ta yanar gizo da kuma mai gabatar da shirye-shirye wannan horo ya kara min sani da yawa kan lamarin musgunawa jinsi da kuma shagulgullan kwanaki goma sha shida da ake yi duk shekara da kukuwar da ake yi don kawo karshen musgunawa jinsi na kuma koyi fasahohi da dama na aikin jarida. Ni a matsayina na 'yar jarida na samu karuwa sosai kan abubuwa da ban sani ba misali taɓo bututun da suka shahi cin zarafi tun kahin ma isowar ranaku sha shida da aka keɓe don yaƙi da cin zarafi. zarafi a bangaren jinsi. Matan karma hukumar matankari sun samu horo kan fasa'ar sarrafawa tsabta ƙa'idodi da ingancin kayayyakin da aka ƙare yin amfani da su ko kuma ba amfani da su sosai makasudin wannan horo ta da Zainabu Hamidu shugabar ONG Afri Focus a cikin rahoton Alubawa. Taron da ya haɗa mu nan shine mata masu sarrafa marayun iri a ƙara waye musu da kai su ƙara samun ƙarfin gwiwa na sarrafa marayun iri kuma su samu hanyoyin da za su kai shi bisa kan kasuwa su sayar da shi tunda duk abin da ake na ana yi ta fannin noma ya kamata shi ma a sarrafa shi yau sarrafe-sarrafe an ba shi karhi da dama kuma yau mai cin abinci ya hi ba karhi bisa kan abincin da zan ci wani iri ne kuma wannan abinci yana da lahani bai da lahani ya kuma ya kamata ya san da abincin nan lahiyayye to shi ya samu ka sa guri gaba mun ka ce duk wannan mata da muke aiki da su cikin tahiyar proje crops for HD ya kamata mu ba su horo su samu su zama shugabannin masu sarrafa abinci a nan matankari kuma su zama waɗanda za su iya tahiya cikin kowace irin kwambala Tun yau da 'yan kwanaki mazauna gabar kogin Isa da kuma masu amfani da kogin Isa suke lura da karuwar ruwan kogin cewa da bacin ruwa na Kruginian matsala da ke daidai amma kuma ya kamata a yi hattara a cewar Bashir Alkali ta Tanimun kwarari a fannin harkokin ruwa a hukumar ABN a cikin rahoton Muktar Hamadu. Tun kwanaki goma da suka biyo goma na farko na watan Oktoba aka sanar da tumbasar kogin Gini da ke malala cikin kogin isan niger. Tun a wannan lokacin muka lura da hawa-hawan aunin ruwan a cibiyar mu ta Yame. Tara ga watan novamba wannan hawan ya kai santimita 530 ƙaraurawa mai launin masara a cibiyar Yame. A ranar 29 ga watan novamba aunin hawa-hawan kogin isar yana kan santimeta 555 kwatankwacin karuwar raurawar masara santimeta 25 a bana ta hanyar kwatantawar da muke yi shekarar bana za ta tsayi kan daidaito amma hakan bayanin a zamna kan magudanar ruwan isa don a yi ayyukan noma bale ma wannan hawa hawan zai iya kai har zuwa rabin watan janairu kamin ya sassauta Sai kuma a birnin Kwani yankin Tawa albasa na fama da wata cuta da ke busar da kunnuwan albasar. Manoma na albasa na nuna damuwa ga girbin su na wannan shekara idan ba a kawo taimako ba. Karin hasken Alhaji Salisu mamba na kungiyar masu noman albasa na birnin Kwani a cikin rahoton Asuman Musa Arzika. ciwon tun da ya fara tun da kin san tasu tana riganta mu to tun can su ma sun huskanci wannan jaraba sai dai da akwai magunguna yanzu nan wayanda aka unhwani da su insha Allah in dai har mutum ya tarba na tsaye da abin duka duka wato sai kaga kaman kunnuwan albasa suna yi suna bushewa dan nan kasa kuma ko ciruwa kai kana ganin can ga sayanta shi kanka shi sayan bai wani inganta ba hakan gaskiya kenan dole mutane sai an ta tsaye hukuma ma ta sa mana hannu tun da sun san dai insha Allah gurgudo dai harkar noman albasa albasa jihar tawa gaskiya shina ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda ka kawo kuɗi na shiga da kuma fannin abinci game da talaka da ya kamata hukuma su sa ido kuma in nanan su abin da ya karin su na su tura can sama manya-manyan su kula su zo don Allah in amma a turo masu rahoto tun yanzu abu bai kamari ba su bincike su diba muna a tarbe su tun da nesa tun da yawanci yanzu albasa akwai ta kanana kenan an ka bari har abun yayi kamari kaga hasarori diya wayanda jama'a ka yi ubangiji Allah ya tsare Matsalar tsaro a yankin Cirozere ne yankin Agadas ta kasu zuwa biyu matsala ta farko ta shafi fashi da makamai sannan kuma masu tare hanya game da wannan matsala hukumomin jihar sun ɗauki matakai. Bukli Najim Prefan jihar Cirozere ya yi wa Anise Karim karin bayani. Banduna masu ɗauke da makamai bisa motuna suke kaiwa masu balaguro hari bisa hanyar ciro arlit. An za su ta balaguron ko kuma an sun komo. Suna kuma kai hari kan hanyar tabbalat agades da kuma da baga agades musamman a lokacin girbin albasa. Sannan akwai wasu bandunan da ke cikin motoci samfarin vesis ɗauke da makamai suma suna shiga can kurya bisa iyaka tsakanin ciro da iferwan su yi aika-aika. Akwai wani ɗan gari da ake ce ma abis wanda ala hanya ce wadda masu tonar zinari ke bi inda suke yin aika-aikar yana da nisa da inda jami'an mu suke da zaran sun ga fasinja sun shiga bus suna ɗauke da zinari da kuɗi da sun ga bus sun fita suke tarbashi a lokaci su yi aika-aikar mun yi taro inda muka yi tsarin aiki kuma insha Allah nan da 'yan kwanaki za mu wayar da kan al'ummomin. Da Bikin Festival de Laire ya fara a yau a Iferon yankin Agadas karo na goma sha shida wannan shekara yana bisa taken kare muhalli ginshikin hada kan al'umma matakin juriya al'umma gaban sauye-sauye wani alfanu ne ga yankin Abu Haruna daraktan yankin na yi wa wato Anise karin bayani. Wanga ajin festival de la na goma sha shida akwai amfano gare shi. Bana za a samu 'yan yawon bude ido masu ɗumbin yawa lalle tsaro ya tabbata. Kenan masu sa zulumi da cewar Agades har yanzu jahin jarkala take ba sa iya zuwa to su farga. Wa'anda ke mu'amala da 'yan yawon bude ido za su samu amfano cewa dukkan masu ruwa tsaki babi babi daban-daban har ya zuwa gidajen sai da abinci kamfunan sufurin yawon bude ido kai har ma masu gidajen kansu su don ko wasu 'yan yawon bude idan sun gwamnati su je su kwanta gidan su maimakon su je Maroko ta samu takardar wasan zagaye na gaba na cin kofin duniya na Qatar 2022 'yan wasan Le Lion de l'Atlas sun doke na kanada da ci biyu da daya a jiya da yamma. Maroko na ƙasa ta biyu a nahiyar Afirka wajen ci gaba da gasar cin kofin duniya bayan senegal maroko za ta kara da spain a ranar talata 6 ga watan disamba ghana na wasa a yanzu haka tare da uruguay idan ta lashe wasan le black star za su ci gaba da gasar. To sai rahotonmu na musamman gadafawa wani yankin kasar Nijar ne musamman ma da ke jara adarbi sanata yankin Agadas inda masanan kasusuwan tarihi suka gano yau da shekaru talatin da suka wuce da kasusuwan manyan namun daji cada dinozar da sauransu yanki ne mai arzikin kasusuwan tarihi a ciyar Didier ta masanin wato kasusuwan tarihi kuma mamba na gidauniyar Nijar eritage ta Paul Sereno, Tarnan Fude Ahmed da kuma Asuman Abubakar sun haɗa mana wannan rahoto. Gadafawa gaskiya shine yanki mafi arziki. Akwai wani sashe mai tsawon kilomita 110 da faɗin kilomita 10. Nan kam akwai abubuwa da dama. Banda karkarar Gadafawa, shin akwai wani waje a kasar Nijar inda ke da ƙasusuwan kakannin kadangaru dinosaur? Akwai wasu yankuna da yawa. Misali a duk kewayen dutsen Tingidit da ke iyakance ilahirin jihar Agadez a kudu. Daga ƙarƙashi akwai laka mai tazarar 900 ko kilomita kilomitar daya kuma a cikin wannan laka za a iya samun kakannin kaɗangaru a kan dukkan wannan yanki na irazer zone euh, de l'irazer. menene mahimmancin gano wannan kasusuwan kakannin kadangaru dinosaur ga ƙasar niger on connaît surtout les dinosaures d'amérique du nord parce que musamman an fi sanin kakannin kadangaru na amurka ta arewa saboda ana ganin su cikin fina-finai kenan mutane sun san irin su daban-daban babu fina-finai da yawa kan kakannin kadangaru a niger amma misali akwai wani kakan kadangaren da da ake kira jobaria da aka gano a jihar agades Mun sadaukar da shi ga Jobar wanda ke nufin wani babban abu a tatsuniyoyin Abzinawa kuma wannan jobaria an yi amfani da shi wajen tana da mutum mutumi a wasannin francophonie da aka shirya a nan niger a 'yan shekaru da suka gabata. Organisé ici au Niger il y a quelques années. Wani amfano gare su ga jami'o'i. Maintenant, lorsque tout le matériel va revenir au Niger, yanzu idan aka maido da dukkan kayayyaki a nijar idan aka gina gidajen tarihi guda biyu ta da wasu ƙananan gidajen tarihin biyu ɗaya a ingal da kuma a tadibet za a samu amfani abinda ake kira tattalin arziki na al'adu wato gidan tarihin yadda aka tsara ginin sa zai janyo mutane tattara kakannin garin da kuma sauran abubuwa shi ma zai janyo mutane musamman masu bincike na ƙasashen waje da za su iya je su kawo a jami'o'in agadas ko na yamai idan aka tattara su waɗannan masu bincike da ɗalibai za su yi binciken waɗannan namun daji kuma za su iya musanyar fasaha da masu bincike da kuma ɗalibai na Nijar. Les scientifiques nigériens et les étudiants nigériens. To duka duka da haka ne muka zo karshen labaran namu daga nan sashen Hausa na studio Kalangu. Yanzu lokaci da zani haɗa ku da Musa Hassan da zai gabatar muku da labaru da harshen zarumaci a ci gaba da sauraron namu. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.